الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم ينانينا من بياني أكون ونن فائدة تا الذكر وحقيقة النور الإلهي كمينا بقى من مشالي مشالي نقرآني دا الله سبحانه وتعالى كي بقى من مشال شيوا الأمة بذات رأي ببا وحي kamar yadda mutane ba su rayuwa babu ruwa babu kuma wuta suna da buƙatar waɗannan abubuwan guda biyu da ruwa da wuta almasalun ma'i da almasalun nari to shine sai ci gaba da bayani sai ke cewa fa kazalika ilmu wal imanu haka nan ilimi da imani dama haɗa suke ba a imani ba ilimi sharaɗin imani ilimi ko ilimi shine farko a cikin na la ilaha illallah guda bakwai da malamai suke tabbatarwa akwai al-ilmul munafi lil jahal al'ilmu munafi lil jahali ilimin da ke koran jahilci dole ya kasance mutum ya zama yana da ilimi sannan sai su ce me al-yaqinu al-munafi lish-shakki ko sannan sai yaqini sannan sai as-sidqu al-munafi lil-kadhib ko sannan sai al munafi lil-nifaqi ba za ka ce la ilaha ba amma kuma a zuciyar mutum bai yi imani ba to da sauran sharɗa da suke kawo guda bakwai shuruɗu la ilaha illallah ko kuma guda takwas to ilimi da imani haɗa suke ba a raba su ba a raba su wanda ake tsammanin ya zama mai imani shine mai ilimi wanda ake tsammanin ya zama mai ilimi mai imani to shine yace fa kadhalika al-ilmu wal imanu hakanan ilimi da imani allazi anzalahu fil qulubi wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar a cikin zukata fahtamalathu sai zukatan nan suka ɗauki wannan ilimin da kuma imanin nan fa asara min hadi sababi mukhalatatihi laha ma fiha min gusa'i shahawati fa asara sai ya tashi a cikin zuciyar ya kaman ya kura ilimin sai ya zama ya kura a cikin zukata bi sababi mukhalatatihi saboda cakuɗe ɗaniyar shi ilimin da imanin laha ga zukatan ma fi hamin gusa shahawati abinda ke cikin zukata na tunkubar sha'awa sha'awai haka imani yake zuciyar dan adam Allah ya jarrabe ta akwai sha'awa a ciki akwai shubuha akwai shubuha akwai sha'awa duk zuciya tana da wannan shi yasa manzal sama ya tabbatar mana kowa Allah ya halice shi da qarini qarinin nan fa shedani ne sahabbai suka tambayi manzo sama hatta anta ya rasulullah hadda kai ya annabi annabi sai ya ce hatta ana illa anna Allah anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslam nawa Allah ya taimake ni akan sai musulunta amma dinnan muna da ƙurana'u muna da ƙurana'u shedanu to suna nan a cikin zuciyarmu su suke taso maka da wani abu su sa ka kai ka ji sabo a zuciyarka wani zubin ma har kai niyyar aikatawa wani zubin ma mutum ya aikata saba to ilimi da imani in suka shiga cikin zuciya to suna faɗa. sai cakuɗi ɗaya da wannan cututtukan da suke cikin zuciya to waɗannan cututtukan da suke cikin zuciya su ne kamar gusa su ne azzabadu ɗin nan da Allah ta'ala ya ce an zala mina sama ima'an fasalat audiyatun bi qadriha fa ihtamala sailu zabadan ghadiya to haka yake min gusa ish shahawati na tunkuban sha'awoyi wa zabaji shubuhati da kuma datti na shubuhohi so daga in imani ya shiga cikin zuciya zai je ya ci kuɗi ɗaya ne da wannan kamar yadda ruwan sama ke sakowa sai zo ya haɗu da tunkuba a kwata ko kuma gudanar ruwa to haka shi ma imani a cin zuciya da ilimin da Allah ta'ala ya saukar sai ya je sai ya haɗu da waɗannan tunkuɓa-tunkuɓan da waɗannan datti-dattin da suke cikin zuciya na sha'awa da kuma na shubuha kowa na da wannan وزبد الشبهات الباطلة دكما تنكبا قودة تنشبهوهي وأن دكيك باتتو يطفو في أعلاها شيء زما إيمان شيء سمن شيء سا شيء مؤمن المؤمن المؤمن لا يسر المؤمن لا يسر لا يسر على المعصية شين ولم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أشين سبحان من باسي إسرائيل Mai israri israri ya zo mutum yana zunubi kuma bai tuba har ya kai ma matsayin da zai ji ya yadda da wannan zunubin da yake ya yadda ya mutu a kansa mummuni baya wannan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan siffar mummunai ce باس إسراري وإن بدا منهم تكرار لا يسرون وإن بدا منهم تكرار ولا ثم ما يتذنبون باس إسراري ذاس توبة ذاس توبة إن شيطان يساك جنس سساك توبة إن شيطان يساك sake هكذا su haka za su yi الله سبحانه وتعالى ko dai ya sa su kwata-kwata su bari ɗari bisa ɗari ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su eh, ya fitayi suna tuba har su mutu akan haka suna tuba to shine sai ma da yake cewa wastaqarra al wal imanu sai ilimi da imani sai su tabbata wal huda da kuma shari'a fi jizril qalbi a cikin asalin zuciya a cikin asalin jijiyar zuciya inda jini ke fesowa to sai ya zama imani da ilimi a nan za su tabbata ko da wannan dattin na shubuhat da shahawat suna shiga cin zuciya to imani da ilimi su za su koransu kamar yadda ruwa ke zuwa fa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ard fa amma zabadu fa yazhabu jufaa shi kullun tunkuba ita kullun tunkuba tafiya take yi sai ta tafi a banza ba ta da amfani wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ard amma abinda Allah ya kaddara zai amfani mutane na ruwa to sai ya tabbata a ƙasa wani ya shiga rijiya wani ya shiga cikin kogi wani teku wani ya shiga cikin ƙarƙashin ƙasa shi ai shuka a samu tsiro ya fito a samu abinci dabbobi su samu abin da za su ci shi kuma to haka haka imani yake imani shine misalin ruwan saman nan shubuhat da shahawat da suke cikin zuciya su kuma su ne misalan tunkuban nan dattin da ruwa ke zuwa da su kun ga misalin ko almasalul ma'i da almasalul nari fala yazalu zalikal gusa'u waz zabadu yazhabu jufaa ba zai gushe ba da wannan tunkubar da dattin da suke zuwa suna tafiya a banza wa yazulu shay'an fa shay'a sai su gushewa sannu sannu hatta ya zula kulluhu har ya kasance gabaki ɗayansa ya zama bashi wa yabqa al-ilmu nafi'u sai ya zama ilimi mai amfani ya tabbata wal imanul khalisu da kuma imani tsantsantacce fi jizril qalbi a cikin asalin jijiyar zuciya yariduhu nasu sai mutane su gangarawa wajen wannan zuciyar fa yashrabuna wa yasqawna wa yamra'una sai su rika fa yashrabuna su rika sha wa yasqawna su rika shayar da dabbobinsu wa yamra'una kuma sannan su yi rayuwa mai kyau mai daɗi kaga nan ana nuna zuciyar malami kenan zuciyar malami mai imani malami wannan zuciyar ta shuba ba ta kubuta daga shubahat da shahawat bane to amma ilimi mai amfani da imani tsantsan imani da Allah ta'ala ya sa a cikin wannan zuciyar to sai ya zama yana kora wannan shubuhat din yana kora waɗannan shahawat din sai ya zama imanin shi ke sama da ilimi su za su zama su shi ke sama to sai daga mutane suna gangarawa wajen wannan malamin suna karɓan wannan shiriyar da Allah ta'ala ya bashi a cikin ilimi da kuma imanin da yake da shi kamar yadda wancan ruwa shi ma yake zuwa daga sama amma a tare da shi akwai tunkuɓa da datti sai ya kasance datti da tunkuɓa sai su tafi a banza shi kuma ruwa sai ya tabbata to haka imani da ilimi suke a cikin zuciyar mai imani kuma malami ina jin mun gane misalin da malam ibn qayyim yake nuna mana to sai ya ce wafi sahih ya zo a cikin hadisi muttafaqun alaihi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu min hadisi abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu a hadisin saidina abdullah ibn qais abu musa ashari al imamul al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a cin sahih al a cikin kitabul ilimi. babu fadli man alima wa Allah. falalar mutumin da ya koya kuma ya karanta ya iya shi ma kuma ya koyar shi annabi sallallahu ya ce masalu ma ba asani Allahu bihi azza wa jalla misalin abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi min alhuda na shiriya wal ilmi da ilimi ga misalin kamar sani gaisin kamar misalin ruwan sama ne mai amfani al gaisu la yusafu al mataru bil illa idza kana nafi'a gais shi yasa annabi sama in ya tashi ce Allahumma agifna baya cewa Allahumma amtirna kuma qur'ani ya koya mana haka wa amtarna alaihim mataran fasha'a matarul munziri fasa'a matsaru almunzirina in ka ji an ce ambarna to bala'i ne a cikin ƙur'ani to ghais ko kuma Allah sai ya ce an zala minas sama'i ma'an kaga a can zala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi ha? wa anzalna minas sama'i ma'an tahura amma na azaba sai a ce wa amtarna alaihim to Allah ta'ala kamar sali gaisin kamar misalin ruwan sama ne mai amfani asaba arban wanda ya sauka a wata ƙasa ƙasa ce ƙwara ɗaya amma kuma sai ta kasi gida uku ƙasa ce ɗaya wato mutane ai asalinsu da malami wanda yake da istinbati wanda zai iya ɗaukar ƙur'ani da hadisi maka istinbati malami mai fikihu ya san ƙur'ani ya san sunna ba alaramma ba ne kawai misali alaran ba wanda ya haddace qur'ani amma bai san menene qur'anin ya kunsa ba nake nufi ba alaran ba da suna ga baki dai nake nufi ba ina nufin alaran ba wanda ya san qur'ani kawai ya haddace qur'ani amma bai san sa ba da shi shine na biyu da kuma na uku wanda shi kwata-kwata ba ilimi a tare da shi ba haddar ba fahimta ba komai dukkaninsu idanuwansu biyu ko kansu ɗaya kuma suna da hanci suna da baki to haka misalin ƙasa ɗaya ɗin nan ruwan sama sai sauko a ƙasa ɗaya amma sai ƙasa sai ta kasu gida uku ƙasa ce ƙwara ɗaya amma kuma sai ta kasu gida gida sai ta zama nau'i uku za mu gani a cikin wannan hadisin fakanat ha ta'ifatun tayyibatun sai ya kasance a cikin waɗannan nau'ukan ƙasar akwai ƙasa wacce ta kasance ta'ifa wani ɓangare kun ga ta'ifa ɓangare tayyibatun mai kyau lafiyayyar ƙasa tsarkakakkiyar ƙasa ƙasa mai amfani qabilatil ma'a da ruwan ya sauka sai ta karɓi ruwan fa ambatatil kala'a wal ushbal kathira shikenan fa ambatatil kala'a sai ta fitar da alkala'u alkala'u shuka wal ushbal kathir da kuma ciyayi waɗanda suke masu yawa al ushb ciyayi wanda alkala'u nan ana nufin abincin da mutane za su ci al'ushbu ana nufin kuma abin da dabbobin su za su ci alkala'u abincin mutane ƙutun nasi kenan al'ushbu kuma hasha'ish ko hashishu addawabi hashishu dawabihim ciyayin da dabbobin su za su ci kun gani wannan ƙasar misalinta Al'imamu al-imam ibn hajar da Al'imamu imam al suka ce misali ne na malamin da ya kasance gashi ya san ƙur'ani ya san sunna kuma mustanbiti ne shi zai iya ɗauko maka aya ma tafsiri ya fitar maka da hukunce hukunci wannan misali kenan ƙasar da idan aka ruwan sama ya soka a cikinta sai ta shanya ruwa ta sha ruwa ta sha ruwa shi kenan sai ta fitar da tsirrai kaga istinbati kenan sai ta fito da tsiro sai ta fito da tsiro ta fitar da shuka mutane su samu abin da za su ci dabbobin su ma su samu abin da za su ci to misalin faqihi kenan misalin masanin fiqhu kenan mutumin da Allah ta'ala ya sanar da shi Qur'ani ya sanar da shi sunna sannan kuma ya zama ya fahimce su yana iya istinbabi a cikin su misalin sa shine misalin wannan kasar wa kana minha ta'ifatun ajadibu sannan akwai kasar da ita kuma ajadibu ce kasar da ake ce mata al-ardul mujdiba ita ce kasar da ba ta fitar da tsirrai amma kuma za a iya haƙa ruwa a samu ruwa a cikinta in aka haƙa rijiya za a iya samu wanda suka yi rayuwar ƙauye ko kuma wanda suka taɓa zuwa irin suke zuwa irin zamfara da zamfara da sakkwato da kebe suna da wajen da suke ce ma za suna da wajen da suke ce ma gebe gebe a irin waɗannan wajajen idan rani rani to inda ruwa ke wucewa kamar katuwar gada ai za ka gaya shi a wajen to in rani ya rani sai ka ga an tafi wajen ana tona da za ka shuka a wajen ba zai fito ba amma idan aka yi ta tono aka yi ta tono aka yi ta tono kawai sai ka ga ruwa na fitowa a wajen wannan ruwan shi mutum zai cika tulin shi da shi eh, ko kuma abin da ya tafi da shi ne kamar yanzu da ake da jarakuna ya ɗauko ma ya ɗora ma jakunan sai dawo da su ya ɗibi ruwa to suna ake ita ce ake ce mata al'ardul jadba'u ko a ce mata al'ardul ba ƙasa ce wacce ba ta shuka amma kuma ruwa na nan a cikinta a wanda za ka shuka ba zai fito ba gane to balarabe yakan siffanta mutumin da ya zama marowaci da al'adun mujri ba eh, sai ka ji na cewa fulanun ardun mujri batu wani ai ina ai wani ƙasar gebe ne ƙasar gebe ita amsakatil ma a kuji ita wannan kasar sai ta zama ta riƙe ruwa fasaƙan nasu wa jara'u eh. shi ke don sai mutane sai su ibo wannan ruwan sai su ibo wannan ruwan sai su shayar da dabbobinsu wa jara'u sannan su je su shuka da wannan ruwan ba a wajenta ba za su ɗibi wannan ruwan sai su je su samu wata ƙasar kamar yadda ake abin nan ake ake ake noman rani kaga su ai ba inda ruwan yake nan nan nan nan ka ga wajen da ake turo ruwan daban wajen da kuma shuka take daban shine waje ra'ula eh fasaqan nasu ai dawabahum mutane suka shayar da dabbobin su wasaqu anfusahum suka shayar da kansu sannan wazara'u sannan suka yi shuka da wannan ruwa ba suka yi shuka a cikin sa ba kun ji ita ce kasa ta biyu al-imamu ibn hajar da al-imamu al-aini suka ce wannan misali ne na kasa misali ne na malamin da ya kasance masanin ƙur'ani, masanin hadisi amma ba fiqh idan an tashi sai a ce kila akwai wani malami a wajen sai ce Allah ba ja mana aya shi ya jawo aya amma shi kuma da za a bashi da aya ba zai yi istinbatin komai a ciki ba misalin sa kuma misalin mahaddatan hadisi an samu wasu malamai da suka zama mahaddata hadisi ne amma ko ba a san su da fikihu ba to su ne misalan su ma suna da alkhairi su ne misalai na biyu wancan misalin alfaqihul mustanbit wannan ko misalin alhafiz misalin mahaddaci tsantsar hadda Allah ya bashi ko ba kama ba misalin manzon sama bai yi ba sosai ya yana da kama kwakwalwa to misali na biyu kenan wa asaba minha ta'ibatan ukhra sai kasa ta uku ita ce sai ruwa ya samu ɗaya ƙasar ita ce nau'i na uku innama hiya qi'anu ita fako ce ƙasar faƙo mawaƙin hausa ya ce Allah wajen ruwan fako na hange shi da yawa na yi zaton da zarfi kaga shi ya ce masa ruwan faƙo. can ƙasa ruwan yake to idan bahaushe ce ƙasar faƙo ita ce ƙasar da ba ruwa a cikinta ba a kuma shuka mu muna yara ce mana ake ma filin aljanu ne sai je daji haka sai kai wata ƙasa haka sai wani fili haka an yanke shi jajajen ƙasar shi mai laushi gefen shi kuma duk ga ciyayi zai ce aljanu ne suka share wajen zai ce mana kan mu shiga eh. to ita ce ake ce mata qiyan kasar faƙo kasar banza kuma ita ba ta riƙe ruwa wala tumbitu kala'an sannan ba ta fitar da tsiro فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك قدر رأشا فذلك وأن مسالم غداء da suka wuce masalu man faquha fi dinillah misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu Allah bihi Allah ya amfanar da shi da wannan ilimin fa ya koya wa Allah ya karanta ko da babu fiqh wannan wannan karishin bayanin masu sama ya kunshi waɗancan kasashen guda biyu da al-ardu da al-ardu al wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa misali kuma na ƙarshe na uku shi kadai shine misalin mutumin da da Allah ya saukar da Qur'ani aka saukar da ayoyi aka yi bayanin hadisai shi ba gon shi ko daga kai yayi bai kalli abin da Allah ta'ala ya saukar ba shine misalin sa kun ga misalin kasashen nan guda uku kenan ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به بكر إشرية الله تعالى da ita ba. to shine misali na ƙarshe shine alqi'an al'amdul fi'anu ƙasar da take fako ƙasar banza lalatacciyar ƙasa ƙasar da ba ta da alkhairi to misalin mutumin da Allah ya sokar da ƙur'ani amma ƙur'anin nan bai ku da zuciyar shi ba Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi da hadisai amma ba hadisin da ya sani bai haddace hadisi ɗaya ba bai yi aiki da shi ba ba abin da ya dame shi duk inda ma neman ilimi yake ba abin da ya dame shi bai bin hanya wannan shine misalin wanda akwai ina jin akwai akwai wata wata muzakkira da na taba rubutawa akan adabu talabil ilmi tana na na kawo shi din wannan hadisin sharhi mai sharhuha da yawa a ciki <coughs> to zaka ga zaka ga bayanan da malamai suka yi a game da wannan hadisi wannan hadisin yana cin yana cin hadisan usul a cikin ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to kun ga wannan misalin kenan to shi na limam al-qayyim a gaba zai zo ya ware mana waɗannan ƙasashen guda uku eh ita kasan nan guda uku zai zo ya mana bayani kanta Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi ya sa su a matsayin tabaqat ne matakai ne amma ni na fi ganin a ce musu anwa ne eh, jinsin su dai amma na uka ne